فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين to idan haka ne su zo da wata magana irinsa ko da kirkirar ce idan har da gaske suke yi a cikin wannan ikirari da suka yi cewa su aka yi